Ita dai wannan rana ta rediyo ta duniya ta samo asali ne daga shawarin da hukumar ilimi, kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ta bayar na ware kowace ranar sha uku ga Fabrairu ta zama ranar karama sadarwa ta rediyo biyo bayan kafa rediyon Majalisar Ɗinkin Duniya a irin wannan rana da da da tara arba'in shida Hanyar sadarwar rediyo ta zama kafa da bata da ta biyu wajen saurin isar da sako ga sako saƙo da lungunan duniya musamman ma dai kasashe masu tasowa inda ba fiye samun zaunanniyar wutar lantarki ba bare a amfana daga rediyo mai hoto. Ministan wasanni da matasa na Najeriya Sulaiman Dalun na daga 'yan Najeriya da ke sauraron labarun rediyo kullum da ganin tasirin kafar wajen bunƙasa mulkin demokuraɗiyya. Mu gare mu ka kan ta yanka saka. Rediyo ta taka rawa kwarai ga taimakawa wa talakawa kwata yancinsu. Ta yi taimako wurin girka demokuraɗiyya, ta yi taimako wajen kiwon lafiya da kuma aika da sakone da sada zumunci ga al'umma. rana ce ta babban buki a duniya Allah ya sake nuna mana shekara mai zuwa. Ga kuma wani misali na sauraron rediyo da shugaba Buhari ya bayar a zantawa da ne da shi a jajiberin zaben 2015. A gaskiya fitowa sojoji na ji labari amma su suna kwace katin dindindin wannan ban ba. Amma kuma na ji daga rediyon Amerika ina so koyo da safe ne ma an yi ma wasu tambayoyi sun yi sai da katin su. Wani ya ce yana da mata uku ko ya'ya nawa ne saboda haka zai anshi katin ko ko dubu biyar biyar ya samu watakila sai buhunan masara ko wani abu ya faɗi gaskiya da kuma wasu mata ko guda biyu ne wanda sun yadda su sun ce in suka samu masu za su saida musu saboda talauci da kuma mutuwar zuciya saboda wani shi ne yancinsu to amma dai in suka saida to wani mutuwar zuciya ne. masu sauraron rediyo irin shugaban muryar talaka zaidu bala kofa sabuwa na ganin cancantar shagali a wannan ranar. saboda rediyo ta zanta kan makaranta kowa ya san da cewa tana hada zumunci rediyo abu na mai mahimmanci ga al'umma saboda muna ganin da cewa ranar rediyo ta duniya ya zama dole mu jinjina ma wannan rana kuma mu tsaya mu yi shagali da fata Allah ya gwada muna na wata shekara. shi ma mabocin sauraron rediyo ta yanar gizo bishir dauda ya yi wannan kira ga hukumomin Najeriya. Kira ga mai girma ministan yada labarai da kuma mai girma darakta na FRCN da cewa muna so da Allah a gyara mamu gidan rediyon tarayya na Kaduna idan muka yi la'akari da rawar da ya taka a ci gaban Najeriya baki daya saboda kuwa san gidan rediyon Najeriya na Kaduna wani abin alfahari ne ba ma ga mutanen Arewa ba hatta a kasashen Afirka domin idan za mu tuna akwai lokacin da hatta kasar Makka suna kamo gidan rediyon Najeriya na Kaduna. Wata sabuwar nasarar da sauran rediyo ya samu bayan kama rediyon da akwatin rediyo na gargajiya mai batura yanzu mutane mutane sun samu zaɓin sauraron ta wayoyin salula da ke da sauƙin sarrafawa da kuma iya yawo da wayoyin a aljihu. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.